san zuciya kowa ya zuba zai kwashi nairori a ke kina ta magana talata kin gaji gaji akan ai ba ke kadai bane kin ce mazan da yanzu mun huta mu tashi mu ƙara nausawa ko ba haka bane amma za dai mu zauna mu huta sosai dan ka gani kishin ruwa nake taki talati in Allah ya waka dan adam yaya za ka yi ai da ka cikin kai zai gode wa Allah ko ba haka bane to ya za To. Talatu. Wannan tafiya anya ko da kike gani yadda garin nan yake kasancewa ba fa zama zamu ba. Tashi za mu yi mu mu yi nan. Tsaya mai gida ta kuna mu ganin in To. Na ku. Talatu. Talatu. Mu yi za mu in hada shi ba ma gaggawa in hada shiga ma hanya sai an zuba a gidan kowa kai ah, wai na cikin jini ko na kiya ta yi sinan haɗa ma da na yau gaba ɗayan baka mutanen nan ba kauna suke su bamu ba in masu gidan biredi ne ka san kare kirkir in kace su kace su yi a gaba Allah wallahi kana yake ta manya manya kana yake ta manya manya kai kai baka ba kai wallahi zo wallahi wata san ku karɗo da ku karɗa ku karo ta kai gwada ma ina da kai da wannan ban Allah eh. duk ina da cikin kuma yau zan haife kai matsalar ka ita ce duk lokacin da aka yi ciniki ki sa yanzu na ce ma ina ciniki na na jiya da na yau a duk lokacin da aka yi ciniki sai ka kwashe wani abu ka boye a cikin aljihunka oga ai gani ne dukiyar ka ce da taka da tama duk ɗaya ne ai kai ka fa saurara nan kore ka wallahi kai kuma matsalar ka ana yawan kamun karar ka kana kuma zama min da mutunci da duk inda yake ba kare mu shi idan mata suka zo za ka hana su bashi ka ci mutuncinsu. su idan maza suka zo ka ba su ka gaya mun uban da maza suke ma ba gwara ka ba mazan da ka ba matan ba me riba ka da su su ya maza su ne yan uwana ai maza ne yan uwanka jarin ka nonon ko na jarin jarin eh ah jarin ka jarin to da gaya barin gaya maka ji wannan ba kwai bane ko mace zuwa ta ce a bata wannan guda uku wannan kiran uku a ba baki ni na ce ka bata ba uban da ya sai hana na garin nan kuma da an ce baka bari ba ko ba haka bane haka ne kuma kuma ina ruwanka na kare kai ka dora da da kafafuwa na ka gani duk abin da kake ci a wurin madan na zama ma ido kuma wallahi tallahi ka sake soke min kuɗi Allah Allah ne ma hukan da baka manta he na tsoma kanka a garo shayi wallahi dan iska fuska kamar kwari idan mata suka zo gurin za ka ibi dukiya ta ce ba ta ka ba za ka dima ka ba kuma ka ringa daga musu gida kana wai ku haɗa can ni ya kamata in yi wannan ni ne abin dan marasa mutunci ni ne zan yi abun kai din banda har ka isa zina in zina za ka yi kai da dukiyarka duk wani abu da zan na yi wani zinace zinace na ka banni kawai ni na san me na taka to ai gani ne oga idan ka cire mu ma ga sai musa to shi kenan tunda na sauke ka sauke ka ci uwarka zan dau lokacin sauke a kanka

yanzu banda ce banda ce ka ki daure talata dan miƙe ai ke da zamu tafi saudiya a haka zamu je mu yi hawan arfa mu yi safa da marwa mu yi jifa shi dan ai daurewa zaki in Allah da ai nasara ce alamar nasara ne kin ga wani gida akwai masu daukan mu kin ga wani gida mm. birni nan kai mai gida kaga irin wannan ginin kuwa ai alhamdulillah anya ba irin shi za ka yi mana ba Allah dai ba mu nasara Allah ba mu da lafiya wanda ya fi wannan ma mun jina wallahi salamu alaikum amma alaikum salamu bayan Allah da dukkan alamu kamar baki ne ku mun yi tafiya ta fi kilomita 140 a ƙasa daga mu nan kilomita 140 ina gaya ma bayan Allah nema muke wadda zai mana hanya mu tafi kasashen waje aiki muke so ba a kasan nan ba a kasashen waje ku fatan ku ku tafi ture ko kuma ku je irin saudiya ku yi aikatau ko wani abu ne burin ku muka samu aiki a saudiya ko a dabai alhamdulillah bukatan mu ya biya ai ina gaya muku bahaushe yake cewa wai wai menene eh, wai saka-saka ka ta menene ruwa ni ma saura kaɗan na kamfanin mu wanda nake so za su kai ni kasar waje abinda nake so da ku ni ba zan iya yanke muku komai ba amma ku zo mu je wajen iyayen gidana Allah su kaya muku dokokin ba za lalle ku sati ba kuma za ku tafi tare eh <laughs> zo mu iyayen gidanmu ni ma ina ka tare da ku za mu tafi Allah Allah wallahi to baka abin da nake kai wata mace lafiya ai aski ya zo gaban kwashi ai shi kenan dama in dai aka hakura bayan wai ai hadadi Yan adashe ba ma gaggawa, yan adashe ga ma hanya sai an zuba a gidan kowa. A gaida dona ma hana ka, da Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum. Eh? Wa salam. Wa alaikum Kaka. Haba malam Ai wannan hurumin mu ne shigo. Ba fa na san haka. Kai. Kaga da wanda nake ba kai ba. Ka kyale ni da shi, kyale da shi. Ya kyale ni da kai din. Eh. A ah, war Allah. war Allah eh, sannin ki fa. nama nake. yawa. Na dubu dai zo matso na. Bara abu ci dima na. Bawon Allah karmi haka da kai ba. Kamar ya kan. Kai matsala ce da kai. Wace matsala? war Allah nan danyen nama ta zo siya. To danyen ba da shi. Ba da shi ba da shi. Ni na gashi. Eh, Allah gafara ka ba. Ban gane dan na gafara can ba. Ai ya kuna makota haka sai tashin hankali kike ce Ga, y'a tsaya ki ji baiwa Allah. Baiwar Allah. To da Allah. Kaga, kaga mande. Kaga mande. Mande. Tinnaga. Mutumin daga Sakkwato a kori kura zuwa garin nan. kayan zo a doguwar mai ba sata ne ba ko kware kuwa ko ba sata ne ba ko kuma ka wa a wa ma wancan teburin yanka miki nama kyauta wallahi sai na karya ka wallahi ba eh, za ka karya karya ka sai na karya ka wallahi karya kake eh, ta bari ki din ga miki tabbata za a ba nama kyauta to mushe ne kaga kaga da ni za ka yi ba da yaro na ba da ni za ka yi dan dangon naku kaza ba zai iya bujewa ba kai mu za ka wannan har koya kuna makota haka sai tashin hankali kike ce baiwar Allah wannan ya binne laya akai na tafi fi miliyan uku na fi sa ne kuma ki kwantar da hankalin to ai komai hakuri ake yi ba sai ka bar shi da Allah ba madalla zan sa ki farin ciki sosai wannan kundi meman daurin na honorable din nan ungwan ne da ka so nake kullun kina bukatar nama kawai ki wanko kama ki taho jagora ta kuna an tayi zai tone tone zaka sha ne dan tabur dan kararra mun tabur ba na san irin wannan ina magana ina faɗa ba ba na jin bari da dan karamin tebur din Allah da sai na karya ga ka daina gashi zan nuna ma karshen ka wallahi kai mu muka san mu ne muka san kan tsiya kahi zan dauka ma na burma kirjin ka <laughs> Allah <laughs> <laughs> Cikin kirjin raƙumi zan samu ni kuma kai ka kar. Kai ya za ka gadan banza. Gadan banza kai wallahi. Kuma ma'aikata ne zan sa sai sun tashe ka daga nan gudu. To ga kuɗin. A kyauta na baki ai. Ai so nake karya shi. Ai haka. Wallahi kyauta na baki so nake karya shi. Ibiye mun. Da ni da kai wanda ya fasa. To na gode Allah saka da alkhairi. Yau sai kuma kina ji? Yawwa. aikin san saboda wa man ya taɗayyabu abu ya. Zan so ki ɗirka min nan gowa ki saboda mu rinka garma eh. Ai yanzu wayan babu caji saboda haka bari an jima in ne wanka da yamma na fito. Ya? Sai in baka. In na yi caji wayan sai in baka lambar waya. Idan kin yi wankan yamma. <laughs> Za ka zo kana mun abin billahi allazi ya kai. A hetsi nan ya ce. Dare ko me kake?

ba a tauna ni kuma a duba cikina ani ba a haɗa bin kuma za a tauna ni kar a duba cikina tare tuna na'am ya aka yi amma wannan kwalliya take ta burge ni ta kiɗima ni Allah Allah wallahi na mauce sosai Allah wallahi kai ai na san ba magana ɓaure ya yau mi da me aka zo ne me ake nema ne hmm. wallahi buredi nake so a samun a leda manya manya guda uku ina laifin goma sha biyu ma ko uku yayi uku ma ya ishe ni Ki zaɓi wanda duk ya miki tika tika guda uku. Kaga wannan ma ya yi. Wannan ma ya yi. A sa mun wannan. Shikenan. She ni. Ladan wannan kwalliya da kike min. Yanzu zan sa a ɗaura miki kwai guda hudu. Kai, kar ka fasa. Batan ta je gida ta fasa tana da abin suya a can. Zuba mata guda hudu. Zaɓi wanda suka fi kowanne girma. amma na ji daɗi wallahi na gode. Ko ba za ki saba kike tatta kuda? A duba A to na ɗauka dala mana ke maza. Kai. Ya! Kana kallon ta. Eh, eh. Eh? Shi kallon ta kake, ina kallon. Balle da Ni zan sa mata da kaina. ai ai wannan da kake gani baby na ce ka kuma sai mu ai na san kana so na me dan ci uwar ka ba kenan na san da ma zan burge ka ko to wace kike gaba na da kin ga irgan wannan da gani eh aure a zan wuce fa amma fa more ba Au, na tuna cikon kuɗin abincin da ka ci na jiya baka bani ba. A <laughs> wannan ina sanar da shi. Ni Allah zan zo in baki duwa an kawai kwanta da hankalin ki zan zo. Yaushe to za ka zo? Haba mai gida wannan ba adalci bane ba. Ya za a bata kwai a bata break ta kuma ta ringa magana wai kuɗin jiya. Ina ruwanka? Ina ruwanka dan muna baka? dan sa ido. Ah! Waka ina ruwanka ne? Ka san tsakanin mu da shi ne ba na son shi shigi. Ina ruwanka? A ah! ka ji mu da yaro. Ina. In wata ta ƙara zuwa nan gurin, kai shi gaba kanina da ita. Na rantsi da Allah yana ci kofi biyu, yana juyo mahi a garin baya wallahi. Ina na ne to tun rahin mutuncin da za ka yi mara, ka yi mara ni ne saka, amma ban da mace. Kai in banza kai in wabi wallahi kai ta aikin ta. Kuma wallahi kai take mara ba za ka karya ba. Ka san inda muke haɗuwa da ita, ka san irin gudunmawar da take ba. In ka gana da ban zo gudunmawar, ka san inda nake. Ba na san irin wannan wulaƙancin wala kai. da fitan kai mana kokunan nan kuma ka haro kudin ka kai ka fa dawo ba kai kai kai duk kai na gaya ma kar ka bi wannan wannan da ke gani biya ta ce bishan eh hey oga hey oga mangwaro na ne kana sauka mu za mu da ɗaya daga kirim wannan ana fa samun promotion my assistant manager saboda in kika duba lissafi da ne kawai daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau mun hada fa kuɗi ya kai fa 6.5 million naira ta <laughs> kai kake wasa kai ne kake ta wani i told you it's going to come up i see ai ni na rubuta ka manta i see wato su mutane ba a rayuwa wasu sai kai yan dabaru ai kai ne kake to ina ga yanzu idan muka samu ci gaba ina ga wannan ginin ya kamata misali mu mai da shi banki banki idan mun je banki ai problem za a samu ba zo mai bai mu ne bankas din ai ah. mu ne cashiers din ah. o oh, banki za mu bude eh mana akwai ka da idea kai ah, what wrong with you ai ba idea big idea my stomach haba haba kamar haba kamar mu wanda ma muke bukata yan adam nan kai dade matafiya ne su ma Allah baki ne matafiya <laughs> yawa wa innahu min sulaiman wa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ababen Allah wa ya gaya ma aljanu ne bil adama ne yan uwanka ka isa ka aljani ka tsaya an gaya ma ana ganin aljani a zahiri comrade ai na ka samu su customer ne hafi sun mai hafi sun mai ina nan ai kai gida mu zauna eh you should sit have sit have sit have a sit my assistant manager da kuɗi suka zo ne ai da ka da wa'annan matafiya ne kuma na gansu suna tautan gari da sun ce so suke su bar kasan nan a ce yanzu mu da kamfanin mu da mu aikin sake kenan na ce sa ta eh, wannan gudun ce mu ka kai ka shigo da su gida ba za ka gaya mana ba wannan gaskiya ne comrade eh. ka gaya musu gaskiya to sannan ku da zuwa um wannan kamfani na yan adashi this is our identity ma'ana ID card din mu kenan wato mu idan baki suka zo su tafiya muna kai su abroad ma'ana muna kai su kasan waje kamar India, America, Burkina Faso, German, Hong Kong, ki kagare irin su Morocco, yes, Morocco exactly, Morocco, ka irin su Iware, Mayor ne, Munkin ya koko Zin, duk muna kai mutane, you know? To, amma haka kawai ma ɗauka mutane mu kai su, sai mun ba su training kuma sun yi wa kamfanin aiki. Saboda haka yanzu kamar kai namiji, za mu ɗinka maka suit, wato level ɗinka ma'ana court irin wannan, za ka sa za ka tara wa kamfani kuɗi ka gane in ka tara wa kamfani kuɗi saboda haka za mu ɗauke ka mu kai ka amerika duk ƙasar da kake bukata a duniya idan muka kai ka saboda haka idan ka je kai aiki a can duk wata za mu riga ɗan cire na percentage amma ɗan kaɗan ne you know sannan ke kuma ba sai kin sa uniform ba a yadda take haka za mu ba ku ID card kowa zai sa irin wannan za ku fita ku nemo customers idan kuka zo kuka tara to daga cikin irin wannan kuɗaɗen ba mu buƙatar ma na hannunku da su za mu za mu za exporting ɗinku kun san exporting ko ma'ana za mu fita da ku waje saboda haka muka fita da ku za mu je in ku gara ma mu za mu nema muku aiki a can kamar kai namiji irin wankin mota kai irin kamar aiki restaurant kin san restaurant din turai in dollar za a dinga biyan ki you know saboda haka kakku samu damuwa idan kuma shushe na kake so kai mata haba manaja ya kace maganar shushe na in fi shushe na a ƙasar nan in tafi wani ƙasar in yi shushe na ni da nake so in je Dubai ko saudi a ce na yi wani aiki wanda zan ci a wuce na dawo jajir goshi na a gani kawai na kyalli albishirinka shaka wan dala a nan kasar nawa ne naira hamsin da wani abu ne to a can aka baka aka baka thousand dala ya kake gani kusan one miliyan naira ne to so a can bature ba ma ka baka ma sai ka sa mai ba kawai ka sa dosta ka dan goggoge zai daki 500 dollars ya baka a ah, manaja ji nake ma fa a ce gobe za a mana biza mu daga ai na gaya muku sai kun yi wa kamfani aiki yanzu abin da za a yi yanzu ga assistant manager za a baku training yanzu comrade eh? a kai su a buɗe musu jacuzzi duk dai ba a fara aiki da shi ba you know jacuzzi abinci ne su yi wanka ka gane sai an jima mu zo mu dan yi orientation din su ka gane kuma ba su exercise you know to mu zo ku zo ku ah akwai kudin bude form no don't worry kake magana comrade kai su to to da ku zi da ku zi da ku zi. How are they supposed to bring money? Ah, halitta su. Duk inda suka inda muka gansu ban rubuta muka ba. They are even creatures I have never seen. To irin wayannan akwai wani gari akwai wani gari a abin nan um, a Germany. Okay. Ƙauye ne garin. Sunan sunan garin um, um, abin nan. Em, me sunan wannan garin? Tunanin wannan sunan garin. sunan garin ya kwanta mini kin gane to su ne zalla su ne su ne zalla ma a garin kin gane ko su ne zalla a garin yes ya koko sunan garin yakoko yakoko sunan garin to su ne zalla a garin in sun je suna da talisman suna da magic ai suna da asiri da sun sun ce kai za zaka shiga za su tara kuɗi ma sai eh. so they use them for magic we get the point we get money now we get the money ai sai mu sai da su ma we just sell them idan ba su ga kuɗi ba we sell them sai mu sai da yan banda we sell them ah. My assistant manager. My manager. Dan Fulani daɗin kowa multimedia we brought you the blockbuster new world series movie. Haba haba kamar haba kamar. Mu fa jama'a muke bukata yan adam. Ka isa ka ga aljani ka tsaya? Wai wani Allah nan danyen nama duk. Wa ka biyo ana tare tare. Wa ka ka. It's between me and you ai eh, tsakanin mu zai. Ka gane? So muke mu so mutum ne. Wani abin da ake samu ba sai ne ba. na fahimce ki da ba daidai ki. Nan na gama amfani da doya na cikin ciki ko ki ɗauki robobi na ai na yi hankali ba ka biya wani ban ƙara zuba ma wani habacin manaja ne ma kake karya ni ido biyu the dictation of life is anonymous but when you have the life of enchantment it could be a raise this is not going to be a destruction this is not going to be the supply of the natural the sentimental of being a con man is going to be irrational this is not being a position sectional and introduction how comes and how it will be in adashi kawunta. sunana profesa kawunta manga Ran damali wadda aka kallama da lambar yabo a kasar moscow Tunan mu dan adashi traveling agency transaction square sai kawai ku faɗa min cewa ku ma'aikatan banki ne sai ku yi min zantan miliyan ɗauki miliyan in baku ina son ka ba mu haɗin kai za ka yi arziki ya zan shiga ciki Oga kwata-kwata na gani da wata irin dinamiya. To ina ruwanka. The razor is going to be the slide when the slit horror is going to be the morrow in Adashi. A duk lokacin da ake ciniki sai ka kwashe wani abu ka boye a cikin aljihunka. Ka fasa saurara nan kore ka wallahi. Da taka da ta ma duk ɗaya ne yi. Na honorable din nan unguwan ne. Da haka so nake kullum kina buƙatar nama kawai ki wanko kuma ki. haba malam mande ai wannan hurumin mu ne ka shigo ai haka dole ne a dana shi wannan nawa ce ake biyan ki anan 250 ce na san za a rina hali in adashi za ki aje naira 200 za ta haifa miki miliyan da ba har muna kar dubu goma za ta haifa muku da naira miliyan 30 dan adashi to wannan manyan hotel hotel da ake bubbudewa ai mu ma sai mu je mu buɗe namu a haye an ji da na ci saniya ta fi goma na gani na gani na gaya maka foniya ka kafa da yamin wata ɗauka na dai na gani na gani kawai na bude ido na na ganna tuku ba na ce to na Allah da ni in adashi mushe ne mushe ne dan tayi kike yankawa a shagon haba manaja na kama gida na ajiye ka ina baka abinci ina baka kuɗi ina baka kuɗin makaranta ina kula da iyayenka what do you want from me ka daga mun kafa mana kuɗi duk da haka amma dai ina son ganin ki a ina kake aje kuɗi haka kai a rayuwarka to aljihuna mana a baka da hankali yan adashi executive producer Jamilu dan kuda kabo producer Shamsu Rijal Zaki and Zakar Jamilu dan kuda kabo assistant director Nura Sadana Simat story and screenplay Nura Sadana Simat and directed by Rufa'i B. Ahmad, in adashi.